صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل radio voh hausa kuka kama a cikin shirin sanar yammacin yau litinin muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin ga kuma irin jerin abubuwan za mu gabatar muku a shirin namu na yamma da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka shirin na afirka a yau na tafe tare da muhammad awal bauchi daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Shirin dokin zamantakewa nan tafi tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak da ya ƙarshe kuwa sai mu rufe shirin namu na yammacin shirin na duniyar mu a yau. Ai lafiya. To sai dai kafin nan bari mu kawo muku shine na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya yi daidai da 21 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa a rana irin ta yau wato 30 ga watan agustan shekara ta 1999 mutanen tsibirin taimur ta gabas a gabashin nahiyar asiya suka sanar da ɓallewa daga ƙasar indonesia tare da kafa ƙasarsu su mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1511 ce da kasar portugal ta mamaye tsibirin timor da sauran tsibirai na indonesia amma a cikin tsakiyar karni na 19 holand ta mamaye kasar indonesia amma tsibirin timor ta gabas kawai ne ya yi saura a hannun portugal a cikin shekara ta 1945 indonesia ta fita daga ƙarƙashin mulkin mallaka na turan holand kuma ta shilanta samun 'yancin kanta amma portugal ta ci gaba da yin mulkin mallaka a kan tsibirin timor ta gabas har zuwa shekara ta 1976 a cikin wannan shekarar ce dai sojojin indonesiya suka shiga cikin wannan tsibiri suka mamaye shi bayan ficewar portugal bayan kifar da gwamnatin janar harto a kasar ta indonesiya a cikin shekara ta 1998 masu rajin neman 'yancin tsibirin taimur din suka kara kaimi domin kwatar 'yancin kansu daga indonesiya inda a cikin shekara ta 1999 tsibirin ya balle daga kasar indonesiya kuma ya samu cikakken 'yancin kansa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan agusan shekara ta 1981 makiya jamhuriyar musulunci suka tayar da bam a ofishin firaministan ƙasar iran wanda hakan ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da shugaban ƙasa na lokacin dr ali rajai dai shine shugaban ƙasar iran na lokacin wanda ya fara yin aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma kafin juyin juhalin musulunci ya sha ɗauri da wahalhalu a hannun jami'an tsaro na sarki sha ba nasarar juyin juhalin musulunci ya rike mukamai daban-daban da suka hada da ministan ilimi sai kuma ya rike mukamin prime minister daga bisani kuma ya zama shugaban kasa shi kuma dr bahonar wanda shine prime minister kasar iran na wannan lokaci malamin addini ne wanda yake gurmayar da sarki sha kuma malami ne a jami'ar birnin tehran wanda ya rike mukamin prime minister a lokacin dr raja'i yana shugaban kasa kuma sun rasa rayukansu tare a lokacin da aka kai musu harin bam a ranar talatin ga watan agustan shekara ta 1981 an sanya wannan rana ta zama a matsayin ranar yaƙi da ta'addanci a ƙasar iran masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta gudanar da juyayin ranar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa a yau Litinin. sojojin kasar syria sun kai farmaki kan wuraren da 'yan ta'adda suke mamaye da su a lardin dar'a gwamnatin kasar rasha ta buƙaci a gudanar da taro ta ƙasa da ƙasa ta sake gina ƙasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labaran yau litinin ce aka gudanar da taron girmama shahid muhammad ali rajai da kuma firayim ministansa shahid muhammad javad bahunar wacce kuma ita ce ranar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa a nan ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ce an gudanar da taron tunawa da kuma girmama wa'annan shahidai ne a wurin da suka yi shahadar wato a ranar 30 ga watan agustan shekarar 1981 a kudancin birnin tehran wato shekaru 40 da suka gabata kenan tun bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 gwamnatin kasar ta sha wahala a hannun 'yan ta'adda wanda suka hada da kungiyar mko ko mujahidun khalq wacce a halin yanzu take samun kariya daga kasashen yamma a ƙarƙashin tutar wa'anda aka zalunta ƙungiyar mko dai ta sha kai hare-hare kan fararen hula da jami'an gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran daga ciki da ɗana bom da ta tashi a ofishin firaministan ƙasar iran na lokacin wanda ya kai ga shahadar mutane da dama daga ciki har da shugaban kasa da kuma prime sa muhammad bahunar mai magana a taron tuna wa'annan shahidai a yau litinin mataimakin shugaban kasar iran a al'amuran majalisar dokokin kasar muhammad hussein ya bayyana cewa kungiyar munafakai ta mko ta kashe mutane kimanin dubu goma sha bakwai a nan kasar iran sojojin kasar syria sun kai farmaki kan wurare da mayakan 'yan ta'adda suke iko da su a lardin dar'a daga arewacin kasar a yau litinin tashar talabijin ta almasira ta bayyana cewa duk tare da cewa sojojin kasar na syria sun dawo da ikon gwamnati a mafi yawan yankuna na lardin dar'a tun shekara ta 2017 amma har yanzu akwai wasu yankuna ƙarƙashin ikon 'yan tawayen kasar da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke iko da wani bangare na lardin daga ciki hadda yankin dar albalad na lardin na dar'a labarin ya kara da cewa sojojin ƙasar ta syria sun ɗauki wannan matakin ne dai bayan da sasantawa tsakaninsu da 'yan ta'addan ta kasa cima manufa sojojin ƙasar ta syria sun so tilasta wa 'yan ta'addan komawa can arewacin ƙasar da kuma ficewa daga lardin dar'a gaba ɗaya gwamnatin ƙasar amurka ce take jagorantar ƙawancenta da sunan yaƙi da ƙungiyar da'ish a arewacin ƙasar syria amma manufarta ita ce ƙarfafa ƙungiyar 'yan ta'addan ta da'ish gwamnatin ƙasar syria dai tana ɗaukar samuwar sojojin amurka da kuma ƙawayenta a arewacin ƙasar syria a matsayin mamayar ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa kasar iran tana da zaɓin kasar da za ta sayarwa ɗanye da kuma tataccen man fetur na kasar yadda kowace ƙasa a duniya take da 'yancin yin kasuwanci kamfanin jilancin labaran ap na kasar iran ya nakalto khatib zade yana faɗar haka yau litinin da kuma ƙara da cewa iran ta zaɓi ta sayarwa mutanen ƙasar lebanon man fetur da kuma diesel don wahala da mutanen kasar suke fama da ita kuma ya yi kira ga sauran kasashen larabawa masu arzikin man fetur da su yi hakan don fitar da kasar daga karancin makamashi da take fama da su khatib zade ya bayyana haka ne a daidai lokacin da jiragen kasar ta iran dauke da makamashi suke tunkarar mashigar ruwa ta suez a kan hanyar su ta zuwa kasar lebanon akwai jita-jitan cewa amurka da saudiya suna son hana isar wa'annan jiragen zuwa ƙasa ta lebanon masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan ƙasar rasha a kabul ya yi kira ga ƙasashe masu arziki a duniya da su shirya taro don samar da kuɗaɗe wanda za a sake gina ƙasar afghanistan da su kamfanin dillacin labaran dpa na ƙasar jamus ya nakalto samir kabulov jakadan kasar rasha a kabul yana faɗar haka yau litinin ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da suka mamaye ƙasar afghanistan ne ya kamata su kasance a sahun gaba na tara kudaden da za a sake gina ƙasar ta afghanistan jakadan ya kara da cewa taron ba zai kasance don tarawa ƙungiyar taliban kudade ba sai dai hakan zai taimaka wajen hana mutanen ƙasar ficewa daga ƙasar. da ƙarshe jakadan ƙasar rasha a kabul ya kammala da cewa dakatar da biliyoyin dala amurka na agaji ga mutanen ƙasar afghanistan da wasu ƙungiyoyi suka yi ba daidai ba ne don yin haka zai sa mutanen ƙasar afghanistan su fice daga ƙasar su najeriya ta sami lambobin yabo na zinari har uku a gasar paralympic da ke gudana a ƙasar japan a halin yanzu folashade famiyawo yar wasar daga nauyi ta kawo ci gaba a yawan lambobin zinare wa'anda tarayyar najeriya ta samu a wasannin paralympic da ke gudana a kasar japan folasha daidai ta daga karafuna masu nauyin kilogiram 147 wanda ya dara na gasar paralympic da ta gabata na kilogiram 135 yar wasan kasar china ce ta zo na biyu tare da daga nauyin kilogiram 139 folasha dai ce ta sami lambar zinari ta uku ga tawagar 'yan wasan najeriya a wasannin paralympic tokyo 2020 wanda ke gudana kasar japan a halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma shirin nan na muryoyin masu saurare a nan tafe wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a garin jamhuriyar Nijar. e na shigo cikin wani gida domin in yi na a yau ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar e da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa Bazoum Muhammad eh, da ya ba su kayan aiki. Da mun sojojin mu na Nijar ko in ce sojojin mu na Afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su. Shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha Allah babu wanda ya kai sojojin mu na Nijar ko mu na Afirka ma eh, aiki gaskiya. Kawai damar siyasa ce ake sa mana ana kamun wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wayi suna kwaran mu suna zaluntar mu. to in dai da kayan aiki insha Allah mu suna aiki tukuru sunana Siraji Haruna wanda ka sani da Letoro da magaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH mai magana ni ne naku Hassan Talba George Fortescue muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim hamid mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan kare mulki ko huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi lokaci game da mu na Nijar E, to kannan magajin garin Yamai na da'irar garin Yamai ya abin da yake gudanarwa ya yi daidai saboda haka ake so a samu ci gaba na ci gaban ƙasa da ci gaban talakawa da kuma zaman lafiya e babban birnin ya mai kowa ya san yan lumana su ne da mulki to ina fatan cewa da talakawa za su goya mashi baya game da abin da yake gudanarwa ya yi daidai ya gabatar ya hana a yi zanga-zanga a tada hankalin jama'a a ci kayan jama'a a kona kayan jama'a a ci zarafin jama'a da ya hana hakan din ya yi daidai saboda zanga-zanga dai a cikin ƙasa kowa ya san koma ya ce ba ci gaba ba ce ba babu ƙasar da za a ce ta yi suna a fice da yau ta yi kuɗi a harkar zanga-zanga a cikin duniya kap na kuna agwa mai faci daga nan zandar. To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu murya musulunci ta haram suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama lokaci na dangance da wannan mayar ne da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba ke dama haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a ya yi tsakanin shi da allah kuma ya san dama duk abin da ya yi allah yana kallon shi kuma allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanda ya kara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin ba zan gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillahi tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi radio ta tare murya musulunci sunana shugaba Iliya kanti da shayi ga daura tare Nigeria ku ta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran barkakku da wannan lokaci sunana Lawwa Alhaji Abbali wanda ke zamana a garin su jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan yaƙi da cin hanci wanda shugabanni ke ikirarin cewa za su yi ko kuma suna cikin yi. To gaskiya wannan faɗa ce kawai suke da baki amma ba da gaske suke ba na suna so cin hanci ya zo ƙarshe. Ya ana so cin hanci ya zo ƙarshe hukunci za a yi ma waɗanda lalle an tabbatar da sun yi cin hanci. Idan aka musu hukunci wani ya gani gobe ba zai sake aikata ba to amma sai a tsaya a yi ta kuɗi ga baki ana cewa a kama za a yi a za a yi to har abada ba zai kare ba in dai wannan ne kuma dama in an ce a kama na ƙasa a bar na sama yana can ci gaba da yin cin hanci, to ya za a cin hanci ya ƙare wannan gwamnatin ta mutum Nijar ta zo da niyyar za ta yi to amma dama yaƙi da cin hanci abu ne mai wuya dole sai ka jajirce ka ronce idonka ka yi ba sani ba sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci da iran mai magana ya haye Ido a nan garin bande kasan magarya jihar da magara to a nan nema dan tsaukacin da zan yi shine babu wani abu da zamu iya cewa sai dai mu ƙara godewa Allah akan nasarar da Allah ya wa sojojinmu na ƙasar mu ta Nijar akan 'yan ta'adda. Ubangiji Allah ya ɗora su a kansu har kullum su ringa samun nasara a kansu. Duk wanda yake neman ta da zaune tsaye a ƙasashen mu na musulunci Allah ka dakatar da shi. Mun mai shiriwa ne Allah shiryar da shi. Mun burin mu anan shine shugabanni ku ƙara ƙarfafawa sojojinmu gwiwa akan ba su makamai yi ba don wani abu don su ceci mu su kare jama'ar ga gabaki daya mai magana ya sa ido daga nan kasar bande a ƙarƙashin jagorancin abubakar Assalamu alaikum radio ta radiyo radio mai albarka mai magana a jamhuriyar Nijar mamman lawal mai tawa. a birnin agadas jamhuriyar niger to magana da zani ga sojojinmu muna goya masu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa hare-haren da yanzu su suka fara kai ma 'yan ta'adda to in sojojinmu suka fara kai masa hari to sai mu ce mun gode ma allah kuma mu kama masa da addu'a Allah masa kariya da kare shi kuma malamai ko ina suke da almajirai a zan shiga masallaci ana roƙon Allah Allah kama ma sojojinmu to mai magana mun mallawali mai dawa to a huta lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To ga Muhammad Awal Bauchi ya shigo a cikin shirin domin gabatar da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa, kana kuma suka ɗau hankula da kuma ci gaba ɗaukan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na nahiyar mota Afirka. da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa ƙarshen sa. to a najeriya dai duk da kokarin da mahukunta a kasar suka ce suna yi to sai dai kuma ko a ce dai haka din bai wadatar ba ko kuma akwai gibi cikin ayyukan da suke yi din to amma duk da wannan kokari da ake yi har ya zuwa yanzu matsalar tsaro dai ita ce babbar matsalar da take ci gabar wacewa 'yan kasar to a kwarya watakila ma hada su kansu mahukunta din kama daga matsalar nan ta boko haram 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa rikice-rikice da kashe-kashe na kabilanci da addini da dai sauransu wanda yake ana iya ganin su a ɓangarori daban-daban na kasar. to don haka wannan shirin namu na yau watakila har ma da shiri na gaba da sake dubi ne kan wannan batu da kuma ganin cewa menene dalilin kara ruruta wannan wuta ta matsalar tsaro din musamman a arewacin najeriya wani irin rawa da kuma gudunmawa ne su kansu jama'a za su bayar a wannan fage baya ga wanda gwamnati din take bayarwa da dai sauransu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a wannan mako wanda ni muhammad awul bauchi zan gabatar to masu barka da sake saduwa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a najeriya da duk da kokarin da mahukunta a kasar suke yi wanda kuma yi ganin gaskiya ana iya cewa ana ganin kamar da muka bayyana din irin waɗannan kokari da suke yi da bangarori daban-daban musamman a yankin rankunan da arewaci arewa maso gabacin kasa din inda kungiyoyin boko haram suke ko kuma wasu bangarorin da masu fashi da satan mutane suke yi a yan fashin daji da sauransu a irin jihohi irin su zamfara kaduna katsina da dai sauransu ana ganin irin kokarin da mahukunta da kuma jami'an tsaro suke yi duk da cewa a wasu bangarorin ana ganin akwai waɗansu gibi da dai sauran abubuwan da suke faruwa wanda abubuwan da ya kamata ce an yi ba a yi ba da dai sauransu amma dai a yanayi na gabaki ɗaya dai ana iya cewa ana irin waɗannan kokari din ta matu da haka kuma har ya zuwa yanzu matsalar tsaro din da ita ce babbar abin da take ma wa al'ummar ƙasar to a ƙwarya to wannan batu na rashin tsaro din ko kuma ce gaba da taɓarɓarewarsa wani lamari ne mai ɓangarori daban-daban wanda kamar yadda masana da masu ido suke gani wani lamari ne da ya shafi dukkanin ɓangarori na al'umma da kuma ita kanta gwamnati din wato kowane guda daga cikinsu yana da irin gudunmawa da kuma rawar da zai taka wajen magance wannan matsala To kamar yadda na ce ne shirin namu na yau watakila da ma wanda zai biyo baya zai dubi ne kan wannan batu din To da haka dai a halin yanzu ina tare da Dr. Kabiru Adamu wani masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bacon Consultants da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya din tattaunawa da shi kan wannan batu din. Don haka muna wa shi Dr. Lale Maraba. A to Dr. kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa duk da kokari da gwamnati take yi amma har ya zuwa yanzu ba a iya sanyo kan wannan matsala ta tsaro ba musamman ma dai a arewacin najeriya din inda waɗannan matsaloli na batun tsaro din suka fi kamari bugu da ƙari kuma da irin wasu matsaloli da ake fuskanta na tattalin arziki a wannan yankin da dai sauransu a ganin ka doktor menene dalilin haka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to dangane da me ke sa ruruta wutar matsalar tsaro a arewa na farko dai akwai fahimtar cewa taɓarɓarewan yanayi na zamantakewa tsakankanin jama'a wato abin ake ce ma social order wanda tsari ne wadda kowace jama'a ko suka yadda ma suka zo tare suka zauna to akwai fahimtar da ake da shi cewa arewa an samu taɓarɓarewar shi wannan tsari na zamantakewa to kuma kusan abubuwa uku ne dama suke ƙarfafa wannan tsarin akwai tarbiyya wadda iyalai suke bai ma 'ya'ya to akwai fahimtar cewa wannan an samu taɓarɓarewan shi abu na biyu shine addini jagoranci da tarbiyya da alƙibla wadda addini ke bayarwa to akwai fahimtar cewa shugabanni na addini an samu gazawa a nan wanda ya haifar ma abin da halin da muke ciki sai na uku ilimi wanda za a iya cewa na boko da kuma shi kanshi na arabiya wanda shi ma yana da kusan muhimmanci a tabbatar da wannan tsari na al'umma ta abinda ake ce ma social order to sai kuma abu na biyu wanda yake da alaka da shi wannan na farkon wato gazawa na gwamnati dukkan abubuwan nan na farko wanda na ambata inda akwai tsayayyar gwamnati wadda adila wadda take ba ma shi ɗan ƙasa hakkinsa kuma take ƙoƙari ta kare hakki nata da kuma na shi ɗan kanshi na ƙasan to za a samu sauƙin wannan matsalar na farko to gazawa na gwamnati bangaren eh, shi kanshi tsaro bangaren tattalin arziki kai da kuma duk wani abu wanda ka sani ana da wannan fahimtar kuma na ce gwamnati ba wai na tsaya ba ne ga gwamnatin tarayya tunda misali in aka ce ta gwamnatin tarayya tana da nata kasa wanda kuma yake tana da shi to sai mu je kuma ga gwamnoni abin tambaya wadda kuma yana cikin ansan da nake bayarwa me yasa na arewan ya himuni yanzu in muka je misali ƙididdiga na talauci da ake hitarwa a shekara zuwa shekara na baya-bayan nan da aka hitar sai aka samu jihohin da ake da talauci a cikinsu kashi 87 a arewa aka je kudu kuma aka samu jihar da take da kashi hudu kawai abinda wannan yake nufi a jihar take 87 idan ka ɗauki mutum goma to kusan tara daga cikinsu a cikin talauci suke sannan jihar da a kudu wadda take da digo kaso hudu to ita in ka ɗauki mutum goma ah, daga ciki ƙasa ma da ɗaya in abin zai yiwu yake da wannan to ka dai a takaice akwai gibi sosai wanda kuma ya nuna a fili cewa su kansa gwamnonin nan suna da ah, rauni ba wai gwamnatin tarayya ba ce kawai to bayan wannan bayani na irin nauyin da ke wuyan kowace guda daga cikin gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi eh, har ila kuma akwai wata matsalar da ake ganin akwai ta tsakanin su kansu gwamnatocin jihohi din wacce kuma ita ce matsalar rashin haɗin kai a tsakaninsu a nan ma dai doktor din ya tsokaci kan wannan lamarin shi tafiyar da gwamnati har irin wannan federaliya da wanda ake tafiyar da gwamnati a ƙarƙashin sa to gwamnatin tarayya tana da nata sannan gwamnatin jihohi suna da shi to sai arewa aka zo aka samu bancin wannan rashin kokari ko kuma na wanda su kansu na gwamnati sai aka zo aka samu rashin haɗin kai tsakanin gwamnonin wanda shi ma ya ƙara rubuta wutan eh, mashin tsaron da ake da shi zan iya baka misali guda wayannan barayi gaggan barayi na daji wayanda suke cikin dazukan nan a arewa a akwai daji guda wadda za ga ya ratsa kusan jihohi biyar to har yau shekaru kusan nawa ana da wannan matsalar takwas tara ana fama wannan matsalar amma gwamnonin nan sun kasa haɗa kai su fito matsari ɗaya wadda za a tunkari matsalar sai dai yau ka ji waccan jihar tana nata daban wata kuma tana nata daban to kaga gaskiya akwai kusan za a ce muhimmin rawa wayanda su gwamnati suka bayar a wannan rashin tsarin da ake ciki to a ƙarƙashin wannan rashin gwamnati a ingantatta wadda take abin da ya kamata akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya haifar akwai matsalar tattalin arziki wanda na ɗan yi bayani shi a baya akwai matsala na makamai wanda suka yi yawa a hannun wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba ah, wannan kuma kusan za a ce gwamnatin tarayya da su ma kansu gwamnatin jihohin ya kamata a ce sun rawan gani a nan to dukan sun gaza akwai iyaka wanda ke nan buɗe firifalo falo wannan shi haƙƙi ne kusan za a ce na gwamnatin tarayya tunda ita ce take da wannan haƙƙin a ƙarshen tsarin mulki to har yanzu an kasa ɗaukan matakai wanda za a tabbatar da cewa sa ido da ake yi akan wayannan wannan iyakan an inganta shi har yanzu dai babu to sai kuma muka zo ga haɗin kai na al'umma wanda shi ma kanshi yana da tasiri a wannan rashin tsaro da ake da shi akwai bayanai da ke hitowa na batanci sai a yi jam'i gaba ɗaya akan ko jinsi ko wani yare ko kabila ko wani ma jinsi haka wanda shi kanshi yana da nasaba da wannan halin na sarauta ta kai abubuwan kenan wayanda kuma in aka tsaya ne mai nazarin su ka kusan dukan suna da alaka da juna ba za ka yi da ɗaya ba ka ce ne kadai shi yasa ga matsalolin sai ƙara yawa suke yi to doctor wannan bangaren gwamnati kenan to wasu kuma suna ganin su kansu al'umma suna da irin tasu rawar da za su taka a ganin ka wasu irin rawa ne da kuma gudunmawa su al'umma din da su taka a wannan bangaren to wato gudunmawa wadda al'umma ya kamata a ce sun bayar bai wuci na wurin sa ido ba da kuma tabbatar da cewa sun maganta da lokacin da aka yi abin da ba daidai ba ta su yi su maganta halin da ake ciki 'yan siyasa suna yin abin da suka dama ana samun kuma wanda ke goya musu baya saboda wayansu dalilai na san kai ba zai taimaka ma ƙasa ba kamata ya ringa gaya musu gaskiya wurin da ya kamata ma a kauce musu a kauce musu to sai kuma shi wurin tsaro kamata ya jama'a su ringa faɗin da bayyana abubuwan da suka gani ma jami'an tsaron kar su yi shuru ko da misali suna gudun amma sun bayyana ɗin wani abu zai samu to san hanyar da za su bayyana ba tare da misali abin ya zo gare su ba akwai hanyoyi da yawa eh, na rubuce-rubuce a kan kafofin sada zumunci akwai hanyoyi na haɗa kai a yi ƙungiya da wanda ka ga in ƙungiya ce ta yi haɗi to ba zai kasance misali an ware mutum ɗaya ba eh, jama'a ne suka yi to a taƙaice dai a yanayi na zalunci da rashin gaskiya kar a yi shiru a ringa haɗi sai na yi batun taɓarɓarewar tarbiyya daga iyalai to lalle kowane e, magidanci ko wadda take da hakki a gida tana suna da damar su gyara wannan dai in allah ya baka yaya to gwargwado ka ba su tarbiyya in aiki kake yi gwargwado ka rike aikin nan ka naka ban kasan da bangaren to nan na gani in aka yi haka zai taimaka sosai wurin kawo raguwan wayannan matsaloli da ake da shi na tsaro. Tomas masu lokacin da aka ɗiba mana ya riga da ya kawo jiki duk da cewa ah, doktor yana ci gaba da bayanansa kuma akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda zai a nan gaba to amma dai lokacin kaɗai mana daga da kawo jikin sai insha Allah kamar da na bayyana a saduwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya din da haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din inda mu sake kasancewa tare da shi Dr. Kabiru din dan ya ci gaba da amsa mana tambayoyin namu godiya ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bekon Consultants da ke nan Abuja Najeriya masu saurare sai wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa To yanzu kuma lokaci ya yi zama gabatar muku da shirin na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir ta karanto. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin talabijin na Hausa TV. To masu sauraron mu har yau dai muna akan wannan littafin mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. Don haka za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Wannan malamin sati uku kenan yana magana. Wannan malamin sati uku kenan yana magana ɗaya. Ni wallahi gani nake ma kamar da ni yake. Yamma na yau sati uku da fara zuwa amma bai da magana sai ta kula da yara sai ka ce an faɗa mashi bana kula da yara na yau da ya gama shine ya rufe da maganar wai zai tafi karatu Madina kin ga dama can ai ya san da maganar karatun shi yasa ya zo yana mana karatu ana gama addu'a kuma wani ya tashi wai ana neman tallafi kuɗin da za a ba malam to da bai san bai da kuɗin ba kuma ya jajibo tafiyar Ya dage dole sai mun koya ma yaranmu irin yanda suke tarbiyyantar da nasu. Ke ina kika ganin hakan zai yiwu? Murmushi Momi ta yi ta ce, ai dama tun da na ka fara tsayawa ɗaukar karatu na san waɗannan malaman sai sun canza maka aƙidar Ta ya ma za a yi tarbiyyar ɗan mai kuɗi ta zo daidai da ɗan ma. Ai hanyar jirgi daban ta mota daban. Su faɗiyansu ko bacci yarinya za ta yi to da hijabi a jikinta. a cikin gida ma ba za ta cire hijabi ba idan ka ga tana magana da ɗan uwanta sai ka ɗauka da surukinta take magana wai a wajen su wannan duk iya riƙe amana ne to a duniyan nan idan 'yan uwa ba za su zauna su kai fira a waje ɗaya ba ya ake so su yi idan ba sa zama suna cin abinci tare ta soyayya da shakuwa za ta shiga tsakaninsu idan ba sa faɗa ma junansu damuwarsu ta tausayawa za ta shiga tsakaninsu ni fa ban yarda da irin wannan maganar ba kai ne da ka fi su har ka wuce duk masallacin unguwar nan ka tafi wata unguwa can wai dorai alhaji ya ce wallahi laifin alhaji samba ne shine ya dage wai malamin ya iya karatu momi ta ce ai ga karatu nan yana maku yana fakewa da zagin ku wato yaranmu ba za su sake ba alhaji ya ce ni ma haka na gani shikenan yaran namu suna ciki ɗaya amma a ce wai sai ka kawo wani takunkumi ka sa musu idan ba dama can yaran ba 'yan halak ba ne ta za su iya neman junansu da wata lalata ko kuma wata sha'awa ta shiga tsakaninsu ai duk inda kika ga an yi haka to idan kika duba dama can ba ciki ɗaya suka fito ba domin duk wata soyayya da take tsakanin 'yan ciki ɗaya to wannan soyayyar ta jini ce momi ta ce don allah ka daina biye ta maganar malaman can wallahi za su iya canza mana kai idan su suna tafiyar da yaran su tamkar suna prison ne mu su kyale mu da namu domin duk wani ginshikin zaman lafiya to soyayya ce take samar da shi dama kuma idan kana neman zaman lafiya da soyayya tsakanin yan uwa to ka zo irin gidajen nan domin mu soyayya abincin mu ce dole yaran mu su yi rayuwar sakewa a gidansu idan suka fita kuma su nuna bambancin da ke tsakaninsu da kowa shi yasa nake ƙara gode ma Allah yarana ko ƙawaye ba su da su sosai ƙawayensu su ne ƴan uwansu ba su da abokan shawara sai su duk lokacin da zaka same su a ɗakin mazan gidan nan to zaka same su suna kallo ko suna koya ma junansu karatu ko kuma suna cin abinci shi yasa ni ba zan iya yi musu shamaki a tsakaninsu ba don kowa yana da ikon da zai shiga ɗakin ɗan uwan shi kwana ne kawai ba za a bari su yi ba su ma kuma sun san wannan ba mai yiwuwa ba ne ba Alhaji ya ce to idan ba su shiga ɗakin junansu ba so ake yi su tafi ɗakin wasu ake san Allah ko da a ce wannan malamin ba zai tafi wani waje ba daga yau na gama zuwa wajensu ni da farko ma da Alhaji Sambo ya ce min karatu ake yi na ɗaukar Ƙur'ani ake buɗewa a karanta ma kowa ashe wa'azi ne suke yi domin su ringa samun abin kaiwa baki. Dariya momi ta yi ta ce don Allah manta da wannan maganar tashi muje ka cire kayanka mu ci abinci. Sallamar su mufida ce ta katse su. Kallon su suka yi suna murmushi a tare suka ce dadi sannu da zuwa. Murmushi yayi ya ce kuma kuma sannu ku da shan ice cream. Ina fatan dai kun yi ma 'yan biyu na tsaraba. Mufira ta ce sosai ma ai dole mu siyo musu idan ba mu siyo musu ba wa za mu ba Momi ta saki wani murmushi ta ce, Wallahi babu su kaɗai kuke da su, kuma su za ku kyautata mawa. Tashi ‘yan biyu suka yi suka rungume su. Mufira ta ja hannun wanda aka kira da yaya ƙarami, tana faɗin mu je ka ɗauko mani ɗayar wayata. Kamo ta yayya matse ta a jiki yana faɗin ai na ce yau a waje za ta kwana, sai dai ki bari sai gobe. Taba baki ta yi tare da ture shi tana faɗin dadi, ka ji shi ko? murmushi alhaji yana faɗin kun fi kusa kai kuma ka je ka ɗauko mata wayarta ka faɗa masu Jamil ku fita mu ci abinci gwalo ta mashi ta ruga da gudu ya bi da suna shige ɗakin dariya iyayen suka sa momi tana faɗin Allah ya bar ni da yarana domin su ne farin ciki na Alhaji ya ce amin mu je ni ma ta cire kaya yan biyu suka ce to dadi ku yi sauri kada abinci ya sanyi dariya suka sa suka haye sama Alhaji Suleiman Dukko kenan, asalinsa ɗan garin Kano ne, tsohon mai ma'aikacin gwamnati ne, ganin harkar kasuwanci ta fi samu ya sa ya aje aikin shi ya koma kasuwanci. Yana da manyan gidajen mai a garin Kano da ma wajen Kano, haka kuma yana da gidajen haya da manyan shopping mall. An fi kiran shi da Alhaji Dukko. Yana zaune a gidan shi da ya yi amfani da maƙudan kuɗi wajen gina shi da yake GRA hatta da ɓangaren masu aiki daban yake haka kuma duka yaransu kowa da ɗakin shi matar shi ɗaya mai suna Rumaisa an fi kiranta da Hajiya Shuwa domin ita 'yar Nijar ce yayarta mai suna Ramatu ita ce ta yi aure a Kano inda ta auri wani babban ɗan kasuwa shine yasa ta ɗauko ta ta dawo wajenta da zama Tana da kyau sosai ga ta fara, hakan ya sa a ranar da Alhaji Duko ya fara ganinta bai yi wasa ba, ya je neman aurenta, yaransu shidda uku maza uku mata, babban ɗansu shine Jamil, sai Mubina, Junaid, Mufida, bayan su sai dai suka daɗe kafin suka haifi ‘yan biyu, ana kiransu Amir da Amira. Suleiman Dukko gaba ɗayansu a wajen suka yi karatu, Jamil ya riga su gamawa, yana aiki a Aminu Kano Teaching Hospital. Akwai soyayya da shakuwa sosai a tsakanin su hatta da abincinsu tare suke ci kowa yana da kayan kallo a ɗakin shi kuma duk wanda ya so yana shiga ɗakin ɗan uwan shi su yi kallo. Kowace irin shiga matan suka ga dama suna yi kuma ba sa jin kunyar maza, domin abin da kullum iyayensu suke faɗa musu ba su da wasu ƴan uwa sama da sama da su duk wata damuwar su su faɗa ma junansu wannan dalilin ne yasa ba su ɗauki junan junansu wani abu ba za ka iya samun wata ta matashi kai da ƙafar ɗan uwanta za su yi kallo tare su yi karatu tare su yi komi tare ko ƙarfe nawa za su kai a ɗakin junansu iyayensu ba su damuwa domin sun san idan za su yi bacci kowa ɗakin shi zai nufa hatta da karatun addini a gida malami yake zuwa yana koyar masu da shi idan ka gansu da wasu baƙi to daga cikin family ɗinsu ne ba ruwansu da abota da wasu bare kansu a haɗe yake duk wata matsalar suna faɗa ma junansu iyayensu suna matuƙar ƙoƙari wajen ganin sun haɗa kawunansu ganin yadda suke ba ma junansu kulawa yasa iyayensu suke cikin farin ciki kuma suke ganin kamar sun riƙe amanar da Allah ya ba su. To masu sauraronmu a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin na Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma lokaci ya zan haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak Don gabatar da shirin na dokokin zamantakewa ai saurare lafiya. Dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro ba su manta ba a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu abubuwa da suka shafi maɓuɓɓuga ta dokokin najeriya har yanzu muna ƙoƙari ne mu fito da wasu abubuwa na dokoki a ƙasar najeriya domin mutane su fahimci yadda za su iya gano hakikanin dokoki da ke tafiya da kuma su kansu nan gaba idan wani abu ya same su ko kuma aka yi musu wani abubuwa na sarayar musu da haƙoƙi za su iya bin kadin wannan abun bisa dokoki da suke ƙasar domin su ga cewa sun tabbatar da haƙoƙinsu ko kuma su suka cuci wani wani zai iya bi shi ma ya tabbatar cewa ya bi hanyoyin doka domin shi ma ya bi kadin haƙƙin da aka sarayar masa domin ya jo ya kawo al'amarin shi ma a dawo masa da haƙoƙinsa to saboda haka fahimtar maɓuɓɓugar dokokin dalilin da yasa kenan muka kawo a dunkule cewa ga inda maɓuɓɓugar dokoki suke a ƙasar najeriya to mafi wani abu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta banda wannan bayani da muka yi a dunkule wancan shiri a yau abin da muke so mu yi tsokaci a kai shine tsarin mulki wato kundin tsarin mulki na najeriya wanda za ka iya cewa constitution kenan constitution din nan ya kawo abubuwa wanda ya kasance dole inda mutum yana so ya zauna a bisa bin dokoki da kuma bin tsari na zamantakewa a cikin ƙasa irin ta najeriya to fa dole ne ya san menene a cikin wannan tsarin ko kuma wannan kundin tsari na mulki wanda za ka ce masa ake ce masa constitution ka san menene a ciki wasu dokoki suke ciki waɗanne tsare-tsare ne a ciki domin constitution ba abu ne na wasa ba constitution abu ne wanda ya kasance al'umman ƙasa gaba ɗaya ta ba da wakilai daga kowane ɓangare na ƙasa aka zo aka zauna aka tattauna aka kai ga wata matsawa sannan aka rubuta shi to kuma lokacin da aka rubuta shi aka tabbatar da cewa ya karbu to fa duk abin da yake cikinsa in dai ana so zamantakewa ta zama managarciyar zamantakewa to fa wajibi ne a lura a kuma kare waɗannan dokokin da ke cikin tsarin wannan kundin mulki ta yadda al'umma za su zama suna zamantakewa su cikin tsari da bin dokoki managarta wanda za su hana zaluntar juna za kuma su hana sarayar da haƙoƙin juna to a nan za mu ga cewa shi wannan kundin tsarin mulki ya kasance rubutacce kuma ya ɗauki cewa lallai ƙasar nan ta najeriya musamman dai muna magana ne akan kundin tsarin mulki wato constitution din da aka rubuta shi a shekara ta 1999 wanda ake kiransa da nigerian constitution wato tsarin mulki na nigeria wannan shine wanda za ka iya cewa kololuwa a wannan lokaci da muke ciki shine kololuwa wajen ciro dokoki na ƙasar najeriya baki ɗayanta saboda haka kenan duk wani abu a cikin mashi kansa wannan kundin tsarin mulkin ya nuna cewa duk wani abu wanda ya saba da abubuwan da ke cikin wannan wato kundin tsarin mulki din to wannan abun inda ya saba to fa shi tsarin da ke ciki dokar da ke cikin wannan constitution to ita ce za ta kasance ta tabbatu ita ce za a aiwatar ita ce a bar karbuwa ga al'ummar najeriya baki ɗayansu wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin constitution ko kuma wani tsarin doka na constitution na najeriya to abubuwan da ya tattarar a cikinsa suna da yawa akwai wani abu wanda za ka iya cewa wani tsari kamar misali idan muka ɗauki wasu bangarori mu takaita su kamar guda biyar masu muhimmanci da ke cikin wannan kundin tsarin mulki na najeriya za a ga cewa akwai abin da ya shafi wane irin tsarin tafi da gwamnati ne zai tafi da ƙasar najeriya to wannan kundin tsarin mulki na najeriya sai ya ce presidential form of government wato wani abu ne na tsarin tafi da hukuma a bisa shugaban ƙasa wato al'amari ne na a zaɓi shugaban ƙasa a kan hanya ta demokuraɗiyya wanda wannan shi ne tsarin da aka yarje a cikin al'amura na tafiyar da gwamnati a wannan constitution na najeriya abu na biyu mai muhimmanci shi ne separation of powers wato kenan akwai wani abu na ƙoƙarin rarraba wasu mukamai da kuma wasu abubuwa na abin da za ka iya kiransa da wato aiwatar da wasu ayyuka na musamman menene wannan yake nufi akwai bangare na executive wanda suke tafi da mulki shine shugaban kasa da ministocinsa da sauransu wannan abin da suke kai suna da wata fawa ta wannan fawa da constitution ya ba su sannan akwai legislative wanda su wannan wani fawa ne su ma suke da shi su ne wato 'yan majalisu kenan na tarayya da kuma ma 'yan majalisu na jihohi wanda duk gaba ɗaya za ka iya cewa 'yan majalisa akwai su a federal wanda suka hada suna ake cewa da su national assembly wanda sun hada da senate sun hada kuma da wanda za ka ce house of representatives wanda su suna nan sai kuma state assembly wanda su kuma su ma 'yan majalisu ne na jihohi to gaba ɗaya wannan ma wani tsari ne wanda kaga kenan su 'yan majalisa abinda da constitution ya ba su cewa ga wasu ayyuka nasu to waɗannan ayyukan nasu waɗanda suke ɓangaren executive ba za su yi musu katsalandan ba ba za su yi musu fito na fito ba saboda haka kowa yana aikinsa a ɓangaren da constitution ɗin ya ba shi cewa a wannan ɓangaren zai yi sai kuma judicial abin nan wani ɓangare na judiciary wanda wani bangare ne abin da ya shafi dokoki ko kuma kotuna ko kuma alkalanci da ainihin kokarin ganin cewa an warware wasu matsaloli da suka shafi wannan bangare na wasu tashin na tsakanin al'umma da wani abu da zai iya fitowa sawa'un wannan abun ya tabbatar da criminality ne wasu abubuwa da aka aiwatar na ainihin wasu abubuwa na laifuffuka ko kuma wasu abubuwa ne na haƙoƙin wasu aka sarar to akwai kotuna akwai alƙalin alƙalai akwai minista na justice wanda yake tafi da al'amura ɗin a wannan kula da wannan ɓangare na judiciary ko kuma ɓangaren dokoki to ko da yake wannan judiciary din za ka iya cewa bangare kurin na alkalanci da kuma kula da wannan ɓangaro da ya shafi kotuna da sauransu to waɗannan ɓangarori guda uku kowanne akwai aikinsa da constitution din najeriya ya bashi ya kuma tabbatar da cewa shi ya aiki a wannan bangaren ba tare da wani ya shiga masa wannan bangaren ba duk wannan akwai tsarin a cikin constitution din nan akwai wani tsari da constitution ya zo da shuna federalism din nan cewa lallai najeriya tsari ne na tarayya tarayya tunda muna da kabilu daban-daban muna da bangarori daban-daban hatta kamar inda muka taɓa bayani a cikin wato wasu shirye-shiryenmu na baya a cikin 1914 eh, alif da tara da goma hudu najeriya ta zama aka samu amalgamation din da aka hada arewa da ainihin kudancin najeriya suka zama abu guda aka zama an samar da ƙasa mai suna najeriya to federalism yana daga cikin abin da constitution din najeriya ya yarda da shi ya kuma ke tafiya a kansa duk wani dan najeriya a kowane bangare yake ɗan najeriya ne shi kuma tsari ne na tarayya saboda haka wannan shi ma akwai shi a cikin constitution abu wanda yake wani mai muhimmanci shine rule of law wanda shi ma yana ga cikin constitution bangare na constitution cewa tafi da al'amura na al'umma bisa doka za a tafi da shi komai zai tafi ne doka ce za ta tafi da ƙasa ba wai zama na dabbobi ba ko zama irin na daji ba to in ku wannan ne to ya kamata mu san duk abin da ke cikin constitution din nan ya kamata mu yi kokari mu fahimce shi akwai constitution na rubutacce a wasu yaruka hausa ne za ka samu fulatanci ne wasu yarurruka duk an fasara mutum zai iya samu don ya fahimci menene kasar take tafiya a kai to wannan duk suna ciki sannan akwai wannan bangare wanda ya nuna shi ma the supremacy of the constitution cewa lalle constitution ɗin shine wanda yake sama da dukkan wasu abubuwa saboda haka duk wani abu da ya saba constitution kamar na yi wannan bayanin kafin wannan lokacin dole ne a lura cewa a tafi da al'amura bisa dokokin da ke cikin wannan constitution kada a samu wani abu da zai saba abin da ke ciki to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ke tattare a cikin tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki da ake kira constitution saboda haka a takaice akwai kuma waɗansu abubuwa waɗanda za mu iya ɗan tsatsamo su insha a cikin shirinmu na game dangane da shi kansa constitution ɗin yadda ya ba da dama kai a matsayinka na ɗan ƙasa ga wasu damammaki da ya baka ga wasu kariya da ya baka hatta waɗansu abubuwa da za ka iya kiransu kamar wasu asasi ne na kare haƙoƙin ɗan adam duk za ka iya samu a cikin wannan constitution to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad to da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu na yanzu amma kafin ban kwana da ku ga takaitun labarai yau litinin ce aka gudanar da taron girmama shahid muhammad ali raja da kuma sa shahid muhammad javad bahunar wacce kuma ita ce ranar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa a nan ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ce an gudanar da taron tunawa da kuma girmama wa'annan shahidai ne a wurin da suka yi shahadar wato a ranar 30 ga watan agustan shekarar 1981 a kudancin birnin tehran wato shekaru 40 da suka gabata kenan tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 gwamnatin kasar ta sha wahala a hannun 'yan ta'adda wanda suka hada da kungiyar mko ko mujahidun khalq wacce a halin yanzu take samun kariya daga kasashen yamma ƙarƙashin tutar wa'anda aka zalunta ƙungiyar mko dai ta sha kai hare-hare kan fararen hula da jami'an gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran daga ciki har da ɗana bom da ta tashi a ofishin firaministan ƙasar iran na lokacin wanda ya kai ga shahadar mutane da dama daga ciki hadda shugaban kasa da kuma prime minister sa muhammad bahunar mai magana a taron tuna wa'annan shahidai a yau litinin mataimakin shugaban kasar iran a al'amuran majalisar dokokin kasar muhammad hussein ya bayyana cewa kungiyar munafakai ta mko ta kashe mutane kimanin dubu goma sha bakwai a nan kasar iran to ma saurare duka duka iya abin da sauka kenan a cikin shirin namu na yammaci sai Allah ya kama gobe da safiya ku ji mu dauke da su a dan shirye amma kafin nan amma adon wanda suka taimaka shirin kammala musamman Tahir Amin da kuma labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa a zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye mu da muke yadawa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.